وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallacin juma'a na tudun wada a wannan babban birni na kaduna a wannan rana yau muna hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya <clears throat> da hudu da talatin tara lissafin nasara yau muna ashirin ga watan biyar shekara ta dubu goma sha takwas jiya tare da tawaga da shugaban kungiyar izala na jihar kaduna alhaji tukur isa mun kai ziyara samaru a can zaria inda aka gabatar da wa'azi da lacca na mata mata sun taru kana iya cewa dubbai ba ɗaruruwa ba kuma abin da ke da ban sha'awa da ƙaddamar da taimakon marayu wato ba marayu agaji inda matan suka shiri na tallafa wa marayu guda 160 wato domin ba su kaya na sallah a wurin aka kaddamar da marayu guda uku biyu maza ɗaya ta mace a matsayin samfuri domin su ci gaba da sauran aikace-aikace wannan abu ya ba mu sha'awa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yau kuma ɗazu mun ziyarci ndc inda wata baiwar Allah hajiya umma wace mata ce a wajen alhaji kashin barbados ya ce a wajen alhaji sani <clears throat> zangon daura ɗan masani ta shirya ita kuma tallafawa iyaye na marayu kowace mata wacce take da marayu za a bata kayan abinci da za ta je ta tallafawa marayunta kowace mace an bata buhun gero da buhun shinkafa da buhun siga da jarkan mai da katar na taliya da jakunkunan magi da kudin cefane iyayen marayu kowa an bata irin wannan kaya har iyayen marayu mata guda ɗari wannan baiwar Allah muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka mata da alkhairi wacce ta assasa Ummu Amina Al-Yatim Foundation daga nan muka wuce zuwa mararaban Jos inda wato mata suka taru aka gabata musu da lacca da wa'azi muna addu'a Allah madaukin sarki ya sa musu albarka baki daya Allah rama na san muna cikin suratul an'am ina muka kwana Allah madaukin sarki ya ce wa huwallahu Allah shine Allah zati yana ba da shaida a kansa da kansa Allah ya ce wa huwa shi ne Allah cis samawati a sammai ne wa shine Allah wa fil ardi haka nan a nan ƙasa shi ne wa shine Allah yadda yake Allah a sama ta ɗaya shi ne Allah a sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai da saman sama ta bakwai inda Allah shi kadai ya san menene a wurin duk shi kadai shine Allah ba wani Allah a wani wurin banda shi duk wanda masu ƙaryin shehu ne Allah nan duk ƙarya suke anan ake wannan shegataka a can babu ita gaba daya ko akwai wanda zai je sama ta ɗaya ce shi har yanzu ga wani shehu shine Allah wani mawaƙi na shehu Allah ne ku bar tambaya wallahi shehu ya fi Allah ubai kai wannan iskanci in ba nai bai na za a yi ina za a yi wannan shigantakar in ba nan ba Allah sarkin haƙuri yanzu kana jin ba don haƙurin Allah ba ka isa yanzu ko gwamnan kaduna ka fito kace kai ma gwamnan kaduna ne za ku zauna lafiya da shi gwamnan kaduna ne za ku zauna lafiya wallahi sai sa ya kule kulen rakiya da kai a to barin ka za ka kai da shi ku yi kokowa balle ka ce ka bi shi kauri ciya <laughs> za ka iya da shi jami'an tsaro zai turo yanzu najeriya ka yi ka fito ka ce kai ne shugaban kasar najeriya ba kai ba ne mai yan malafa ba muna ji muna gani ba dole muka hakuri mun yi mu ce ba shine shugaban kasar ba dole shine har san da Allah ya ga dama ya sallame shi amma dai san da yake nan shi din ne ba yadda ka iya sai dai ka bar Najeriya to wai sai Allah ne za ka kawo masa kishi an ba hakuri irin na Allah ba yanzu shugaban ƙasar yanzu da ya ce shine shugaban kasa zamanin Jonathan kuna jin za a bashi zai yiwu ba zai yiwu ba bahaushe ya ce ba a sarki biyu bayan Allah kuma ka ce wai ga wani shi ma Allah ne wai kuma ya fi Allah kuma an tambaye ka ina mutum yake ka ce ya mutu ko yana nan da rai yana ina ya mutu wa ya kashe shi inda shi inda shi Allah ne me yasa ya mutu kuma an taba samun lokacin da baya nan kamin a haifi babansa yana ina kamin a haifi mahaifiyarsa yana ina da mai Allah ya yi shi da ɗigon mani shi ne kuma zai zo nan gure ya zama shi ne Allah har ma ya fi Allah da rashin kunya yanzu wannan kadai bai sai sa Allah ya kifo bala'i a Najeriya ba ana ganin baƙaƙen arna suna irin wa'annan maganganu na fasatar da ubangiji amma sai ka ji wani cewa wahabiya wannan duk bala'in da ka gani sai suka jawo shi za mu haɗu da kai gaba Allah ya ce wa huwa Allahu shine Allah fi samawati a cikin sammai gaba ɗaya shine Allah ba wani Allah ban da shi wa fil ardi Allah ya ce a nan ƙasan ma shine Allah ban da shi babu wani Allah ban da shi ko akwai wani Allah ban da shi babu in ji Allah maɗaukin sarki malamai suka ce abinda ake nufi da wannan ayar wa huwa Allahu al-ma'budu fi samawati wa huwa Allahu al-ma'budu fil ardi shine kadai Allah wanda ake kadaitawa da bauta a samai gaba daya sannan shine Allah kadai wanda ake kadawa kadaitawa da bauta a nan kasa banda shi ba wani Allah dole kai an ce maka ga wani shi ma Allah ne ƙarya ne menene ƙarya ne Allah ka ji kan mara abu dora ka gafarta masa sun je wa'azi wani gari yan bid'a suka tada rikici wai za a zagi shehu DPO kai kirista ne baka ma sanya ya musulunci yake ba a to ku ya za ku zo ku zagi wani suka ce wallahi ba mu zo ne zagin kuwa ba wa'azi za mu yi karanta Qur'ani da hadisi suka ce ƙarya suke yi shehu za su zaga ƙarya suke yi rigima ta cabe abin ya gagar warwarwa DPO ya ce to matsalar nan mai sauki ce a je a kirawo shehu nan mana ya zo yi bayani sai aka ce ai ya mutu ya ce what aka ce ya mutu ya ce is he dead aka ce ya ce really dead aka ce ya ce oh god terrible ya ce but no problem a je a kira 'ya'yansa sai su zo su kare babansu sai ma rawa daura ya ce ranka daɗe ba faɗan najeriya ba ne mutumin ma ya ce what sai ba ɗan najeriya ba ne ya ce he is not a nigerian Do you mean that he's a foreigner? aka ce ya yace look you are very very stupid you are just wasting my time Yace I am here to defend the Federal Republic of Nigeria not any foreigner Allah ka gafarta mana to duk wanda aka ce Allah ne abin bauta ai bai kamata ya mutu ba bai kamata ya aure ba bai kamata ya haihu ba bai kamata ya ci ba bai kamata ya karbi masha Allah in an kawo mashi ba bai kamata ya fitsari ba bai kamata ya kashi ba bai kamata ya tube ya sadu da mace ba in dai Allah ne ya kamata duk waɗannan ya fi karfin su duk waɗannan da ake cewa Allah Allah din akwai wanda bai wani abu da na lissa ba to ashe ƙarya ne ba alloli bane malamai suka ce <clears throat> ma'anar wannan aya yayi daidai da ayar da Allah madaukin sarki ya ce wa huwa allazi fis sama'i ilahun ya yi ɗangare Allah ya ce wa huwa lazi fi sama ilahun Allah shi ne wanda a sama shi ne Allah ba wani Allah ban da shi ba a taɓa samun wanda ya kilemin ba wa huwa lazi fi sama ilahun Allah ya ce wa fil ardi ilah kuma a nan ƙasa ma shi ne Allah duk wanda ya ce maka Allah ne shi a nan ƙasa ƙarya yake ba Allah ba Allah shi ne Allah a sama shi ne Allah ina Allah a ƙasa in kai Allah ne da gaske ne na taka ƙasar Allah kawo taka ka shimfiɗa in kai Allah ne da gaske ne na shan ruwan Allah kawo naka ce Allah ya bar saukar da ruwansa ka sauko da naka daina kallon hasken ranar Allah kawo taka kawo watanka kawo samanka kawo kawo kawo kawo kawo akwai wanda za ka iya kawa mata kama ta ci kwala karkar za a kwaci sai ka fito waje kuma ka sha murkana Allah ka gafarta mana to wannan ayar ta daidai da ayar da Allah ya ce wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwa allahu fis samawati wa fil ardi ina fata an gane wannan wasu daga cikin yan bidiya suna kafa hujja da wannan ayar su ce ai wannan ayar ta nuna Allah yana ko ina Allah yana ina yana ko ina gashi Allah ya ce huwa allazi fis samawa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi kenan Allah yana sama kuma zatin Allah shi ma yana ina yana ƙasa wai da wannan za a kafa hujja a ce Allah yana ko ina saboda haka wani ya ce ya ga Allah babu dama mu kareta shi tunda ya ce ya ga wa ya ga Allah ai wa huwa allazi wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi wannan fassara ce ta ciwaciwa fassara ce ta me ta ciwaciwa wannan ayar ba tana nuna Allah da zatin sai yana ko ina bane shi yasa malaman bid'a suka hana karanta tauhidin risala kun ga dai risala littafi ne na malikiya duk zaure shi ake karantarwa ko ba shi bane malaman zaure dama manyan mutane ne manyan me manyan muta ba wa inda suka yi addinin musulunci aiki a duniya kamar malaman zaure ba wasu malamai da suka yi aiki duk wasu farfesoshi da doktoshi da kake ji a jami'o'in duniya ba su yi wa musulunci aikin da malaman zaure suka mashi ba imamu malik malamin zaure ne ƙarya nake kawo mun farfesan da ya kai shi abu hanifa malamin zaure ne ahmad bin hanbal malamin zaure ne imamu na shafi'i malamin zaure ne imamu bukhari malamin zaure ne muslim malamin zaure ne nasa'i abu dawud duk manyan malaman sunna da suka karantar da sunna a duniya duk malaman zaure ne wanda ya rubuta risala malamin zaure ne wanda ya askari malamin zaure ne Kimawi duk wani littafin musulunci ka kawo ya rubuta shi malaman zaure ne suka rubuta shi manyan mutane ne a wajen Allah ko ba manyan mutane bane manyan mutane ne a wajen Allah mai risala ya rubuta muqaddima ta tauhidi amma mu da yake ana so a cuwa cuwa idan ɗalibi ya ɗauko risala ya zo zai karanta wajen malami sai a ce wannan tauhidi ne tsallake shi sai a tsallake me yasa domin idan za a buɗe tauhidin a karanta tauhidin ahlus sunna ne me mai risala ya ce ina Allah yake da zatinsa ya ce ala arshi amma ilimin safa fi kulli makan ko ina akwai ilimin wa akwai ilimin Allah maɗaukin sarki amma zatin sama ya ce yana sama al'arshinsa shi ya sa ma'anan ayin shi ne Allah shi ne abin bauta a sama shi ne abin bauta ina a nan ƙasa ba wai Allah yana sama yana ƙasa zatinsa yana ko'ina ba shi ne ma'anan ayin ba shi ya sa za ga wasu malamai makarantar ƙur'ani in sun zo karantawa sai su ce wa huwallahu fi samawa sai yi wakafi sai a ce wa fil ardi alamu sirrakum wa jaharakum wa alamu ma taksibuna Allah shi ne Allah wanda yake sama a nan ƙasa kuma ya san sirrinku sannan ya san me ya san bayyananku ina fata an fahimci wannan amma zatin sai yana ina zatin sai yana sama wannan shine abin da nassosi na alqur'ani mai girma suka tabbatar Allah madaukin sarki ya ce a amintum man sama'i wane ne man sama'i a cikin wannan ayan wa ya ce yana sama ya sake cewa am amintu man sama'i wane ne man sama'i a cikin wannan ayan ilaihi ya tsadul kalimu tsayibu Allah ya ce daɗaɗen kalmomi da tsarkaken kalmomi suna hauhawa zuwa gare shi in an hauhawa zuwa gare shi sama aka yi ko ƙasa minas sama'i yana shirya lamari daga sama zuwa ƙasa kenan a sama yake ko a ƙasa yake ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilaihi Allah ya ce mala'iku da ruhu mala'ika jibril suna hauhawa zuwa gare shi ya an ce an hauhawa zuwa gare ka a sama kake kuwa ƙasa wa huwa alqahiru fauka ibadihi Allah ya ce huwa shi ne mai rinjaye fauka ibadihi saman ba fauka kenan a sama yake kuwa ƙasa yake huwa alladhi yuriikum ayatihi shine wanda yake nuna muku ayoyinsa sannan yana saukar muku arziki daga sama in an ce ya saukar daga sama daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar anzala ya sauka kenan daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama kenan ina Allah yake tabarakallazi nazzala al-furqana ya sassaukar sassaukar a sama yake ko a ƙasa sama ko ƙasa ya kafu na min fawqihim rabbahum min to ya za a yi ka yi jayayya da Allah ya za ka jayayya da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce a yanta baiwa mumina wani ya zo da baiwa ya ce ya rasulallah ka mata jarabawa idan mumina ce in yanta ta annabi ya kalli baiwar <clears throat> tambaye da annabi ya mata ya ce aina Allah ina Allah yake baiwa ta ce fi sama a sama ni waye shi annabin Allah ne annabi ya kalli mutumin ya ce itikafa eh, innaha mu'mina je ka yanta ta wannan mai imani ce kenan annabi ya faɗa mana inda Allah yake ko bai faɗa mana inda Allah yake ba wayin taimake tambaye ku da aka yi mi iraji da manzon Allah ina ina ina annabi ya je ranar Isra'i da Miraj wajen wa a ku bari yan bidiya su an sa mana wajen wa je me ya karbo salloli guda nawa guda hamsin ya fara karbowa a wajen maulidi ma ana karanta wannan hadisi da ya zo sama ta kaza ya samu annabi Musa ya ce mai ubangiji ya baka ya ce salloli hamsin ya ce sun yawa na jaraba bani Isra'ila sun gaza ko ma ka roƙi ubangijin kai rage ya koma sama aka rage biyar ya dawo ya ce koma a ƙara ragewa ya koma sama aka rage biyar ya dawo ya ce koma ya koma ya koma koma koma koma wajen wa yake komawa wajen mutum ya gama karanta wani hadisi a wajen maulidi sannan ya zaina magana kana wala makana ba nan zai baka aushi ba sai yanzu wajen addu'a addu'a wa yake roko ya yake da hannunsa wa ya miƙawa oh yau ga ɗare renin wayo <laughs> ba ka da Allah na saba ba kuma kai haka tun da Allah yana ko ina baka da bukatar yin haka ko kana da bukata da ko ina yake shi yasa ce irin wayannan dan kokowa ma ya fi su sanin Allah dan kokowa ce da na yi koli koli da shi sai da na gwada wa Allah sannan Allah ka gafarta mana sannan ma bani tambaye kuma aka ce mutum yana sama ɗaukaka ne ko wulakanci ne in ka ce yana ƙasa ɗaukaka ne ya kai ɗaukaka sama in ka ce yana ko'ina juji yana cikin ko'ina ko baya ciki shadda tana cikin ko'ina ko bata ciki kwata tana cikin ko'ina ko bata ciki sok away tana cikin ko'ina ko ba to ka ce yana ko'ina duk wa'annan wuraren ma Allah yana ciki dan dai kai ne baka san Allah ba sannan yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban na rasa me yake na rasa me yake damun mutane shi yasa ya kwanan nan wani abu ya faru wai sai ga wata mata wai ta haifo jariri tare da qur'ani da carbi ka je ta shegantaka wai ta haifo jariri wai jariri ne tashi fitowa da qur'ani da kwafi na qur'ani aka haifo shi da kuma carbi me alaka carbi da qur'ani da aka ce da qur'ani me yasa ba za a ce ko da sahihul bukhari ba wai da qur'ani da <laughs> wai da carbi wai ta haifo shi wai kuma aka je aka kai wani shehu ya ce wannan mu'jiza ce mu'jiza ce ta tabbata Allah ne yake so ya gwada matsayin Qur'ani wai ba ba kowa san da matar ta haihu ita matar ce ta dauko jaririn da Qur'anin ta zo da carbi ta ce wannan jaririn da wannan carbin da wannan Qur'ani ni ni kadai ba kowa na haihu su tare shikenan ta zama sika ya halatta a karbi ruwayata har wannan ruwaya ta zama tabbatacciya har malamai na kokarin tabbatarwa dan labarin tambaye ku mace idan za ta haihu da jinin biki take haihuwa ko ba da jinin biki ba jinin biki najasa ne ko ba najasa bane o Allah ya hado Qur'ani da jinin biki cikin najasa Allah ya turo Qur'ani ya fito kai ka san me yake cewa Qur'ani kuwa Qur'anin ne zai fito cikin jinin biki a haihoshi

<laughs> daga ina daga ina daga ina rabbil alamin to wannan qur'ani ne ya fito tare da jinin haila ta farjin mace kuma wai malamai na tabbatar da wannan Allah ka raba mu da san zuciya shi yasa malamai suka lalace sakar da al'umma in suka gyaru suke shirye da al'umma Allah ka shirye da mu ka shirye da al'ummar mu Allah ya ce wa huwa wa huwa Allahu samawati wa fil ardi sai Allah ya ce ya alamu sirrakum wa jaharakum Allah ya san sirrin ku ya san bayyanan ku inda Allah ya gama da kowa ke shi Allah ya san sirrinka ya san bayyananka amma mu me muka sani mun san sirri iya me muka sani iya bayyana muka sani shi yasa duk wanda kaga ya burge ka rigar rufin asiri da Allah ya sa masa ne ta baka sha'awa baka san sirrinsa ba Allah ne kada ya san hakikanin shi to sai dai a musulunci idan ka yi mutum hukunci ka yi masa hukunci ne da zahiri baɗini kuma ka barwa wa ka barwa Allah wannan abin kuma sai ya zama rahama a gare mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne shaidun Allah a bayan kasa idan mutum ya mutu Allah zai turo mala'iku ya ce ku je ku ji mun mai bayina suke faɗa a kansa mala'iku zai suka zo suka ji ana cewa kai mun huta da bala'i wannan mutumin sharrinsa dama ya ishe mu kowa sharri yake faɗa a kansa sai su koma su kaiwa Allah rahoto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wajabat ta wajaba wa ta wajaba wuta wannan mutumin wuta zai tafi amma da aka zo sai aka ji mutane na cewa an rasa mutumin kirki bawan Allah na kwarai mai tausayin al'umma sai shaida ake bayarwa ta kwarai a kansa in suka koma Allah ya ce to me kuka jiyo su ce ya Allah kafi mu sani me muka jiyo amma tunda ka ba mu assignment dole mu kawo rahoto ya Allah bayinka na nan cikin damuwa suna cewa ka dauki ran mutumin kirki bawa na kwarai nagartacce Allah ya ce bayina kenan masu karambani da suke tafa mun tsarkake shi sun san laifin da yake mun ya buye ba sa gani shi mala'iku sai ya Allah su iya abin da ke bayyana suka gani abin da yake yin ya buya kuma kai kadai ka sani sai Allah ya ce to tunda dai su bayi ne masu imani suka ga alheri suka ba da shaida ta alheri Allah ya ce to ba zan kunyata su ba shaidar da suka bayar na karbe ta laifin da yake mun a boyen wanda basu gani ba gaba ɗayansa na gafarta masa mala'iku ku wuce da shi zuwa aljanna wannan yasa ake so bawa idan ya mutu a samu shaida ta kwarai akan shi mun san sirri ba mu san sirri ba wa ya san sirri Allah shi ya san sirri Allah ka ba mu ikon gyara sirrin ka ba mu ikon gyara ɓoyen mu Allah duk lokacin da ka gyara ɓoyen ka shi kuma zai gyara bayyananka shi kuma Allah ta goma da zai maka kenan in dai kai ya kokari ka gyara ɓoyen ka yayin da ka buya ba mai ganin ka sai Allah ya zama na abun kwarai kake yi baka saba wa Allah shi kuma Allah sai ya gyara bayyananka yadda duk mutane za su ba da shaidan alheri akan ka Allah muna roƙonka ka tabbatar mana da wannan shine Allah ya ce ya alamu sirrakum wa jaharakum wa ya alamu ma taksibuna sannan Allah ya san dukkan abin da kuke aikatawa da safe kuka aikata ko da rana ko da dare ko da tsakar dare a boye ko a bayyane a lungu ko a fili duk inda ka je ka aikata abin da ka aikata Allah ya riga ya sani ya san abin da kake aikatawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama wa ma ta'lamu Allah ya ce wa mata atihim min ayatin min ayati rabbihim babu abin da zai zo waɗannan kafirai na wata aya daga ayoyin ubangijinsu illa kanu anha mu'ridin face wannan aya sai sun bijire mata duk lokacin da Allah ya ambaci kalmar aya irin wannan a cikin alkur'ani mai girma tana zuwa ne da ma'anoni guda uku ma'ana na farko da aya take zuwa da shi shine irin aya da alaran ma yake karanta mana yanzu alaran ma sai mu ce ya karanta me ya ja aya ko to kalmar aya kan zo da alkur'ani mai girma ta ambata kuma irin wannan ayar ita ce wacce Allah maɗaukin sarki yake ainihin wato magana a kanta Allah ya ce wa kaifa takfuruna wa na'am لقد من الله على المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته

wannan ayat ayat ayat da ke cikin wayannan ayoyi irin wayannan ayoyi da Allah yake karanta mana ne ina fata an fahimci wannan Allah ya ce wa kaifa takfuruna ta ya za ku rinka kafircewa wa antum tutula alaikum ayatullah alhali ga ayoyin Allah ana karanta muku wasu irin ayoyi kenan ake magana kansu su irin ayoyin da Allah yake karanta mana dinnan Allah ya ce laqad alal mu'minin haqiqa Allah yayi baiwa ga masu imani iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya turo musu annabi daga cikin karan kawunan su da wannan annabi menene aikin annabin ya tulu alaihim ayatihi yana karanta ayoyin Allah akan al'umar wasu ne ayoyin Allah su ne irin waɗannan ayoyi da Allah rama ya karanta mana kenan zaka ji an ambaci kalmar aya a cikin alkur'ani mai girma amma tana nufin irin wannan aya da Allah rama ya karanta mana ma'ana ta biyu da kalmar aya take ainihin wato ɗauka wato shine mu'jiza wata mu'ujiza da annabi zai zo da ita domin al'ummarsa ta ga wannan mu'ujiza ta yadda ta amince ta yi imani da shi ta shiru kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake ba mu labarin lokacin da annabi Musa ya zo yi fir'auna wa'azi mai fir'auna ya ce kala in kunta ji ita bi ayatin fa'ati biha yace wala qad atayna musa tis'a ayatin na'am سل بني إسرائيل اقتربت الساعة وانشق القمر أها ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية full stop full stop full stop duk nan aya aya aya da Allah ya karanta mana suna nufin mu'jizozi da annabawa suka zo da shi ne ba irin wannan aya da Allah rama ya mana kira'ar ta ba man sani ba ko an gane bambanci tsakanin guda biyu Allah ya ce wala qad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat haqiqa mun ba annabi Musa ayoyi guda tara bayyananu inji Allah wasu ne ayoyi bai guda tara bayyananu ba ayoyi irin na kira'a bane a'a aya ta farko annabi Musa idan ya jefa sanda sai ta zama me sai ta zama maciji kun ga wannan mu'jiza ce aya ta biyu idan ya sa hannunsa a cikin hamatarsa in ya ciro sai ta ringa mai sai ta ringa haske kamar kwallon tarki alhali ba ciwo ne kama hannun ba wannan ma menene aya ce aya ta uku a akazna ala fir'auna bisinina wa naqasin min karantota samarati karanto ta Allah ya jarrabe su da shekarun yunwa abinci ya ƙi yin kyau shuka ta lalace ‘ya'yan itace suka ƙi aka ci baƙan bala'i aka zo aka roƙi annabi musa ya roƙi Allah ya yaye za su yi imani ya roƙi Allah ya yaye suka ce ba za su yi imani ba mun samu aya nawa aya uku ko fa arsalna alaihim dufana to ta hudu farisa na alaihim dufana Allah ya sa aka kawo mamakon ruwa ya ci garin kowa ya shiga bala'i kun san mamakon ruwa tsunami ba karamin bala'i bane aka zo aka roki annabi Musa ya roki Allah Allah ya janye ruwa za su yi imani yayi addu'a aka janye ruwa suka ce fa su ba za su yi imani ba farisa na alaihim dufana aya ta biyar wal jarada turo musu fari abincin gonan su fari suka cinye in kana tafiya kan hanya baka ganin gaban ka fari ne kawai sun wo farin ɗango suke shawagi a cikin sararin samaniya suka ce annabi Musa ka roƙa mana Allah mun ma alƙawari yanzu yi imani in ka roƙa mana Allah ya janye wannan bala'i karfa a roƙa ku ki suka ce mun baka tabbaci ya ce ya Allah sun ce in ka janye wa'annan farin za su yi imani Allah ya janye farin ya ce to ku imani suka ce ba za su yi ba mun samu aya nawa aya ta shida wal qummala wal farisa na mutufa na wal jarada wal kummala kwarkwata kowa sai soshe-soshe kan gado kwarkwata cikin gashin kanka kwarkwata jikin riga ka kwarkwata daurin wando kwarkwata wuyan riga kwarkwata kwarkwata kwarkwata kwarkwata suka zo suka roƙi annabi Musa suka ce roƙi Allah a janye wannan bala'i za su imani aka janye suka ce ba za su imani ba wadda fadi'a Allah ya ce sai turo kwali garin ko ina ya cika da kwali in ka zo za ka kwanta kan gado ka samu kaman kwali 250 suna bouncing akan gadon in ka share su ka kwanta in za ka sauko kwali ne a ƙasa mace ta ɗora tukunya kwali su cika in ka rataye riga kwali su cika aljihu kwali suka ce a roƙi annabi Musa za su imani aka roƙi Allah suka ki Ayata ta nawa ta gaba waddama jini duk ruwan garin ya koma jini akwai mai yashen jini ya rayu ƙarshe suna nema za su mutu Allah ya ce ayatin mufassalat ayoyi ne daki-daki da muka turo musu kun ga hannu in ya sa hama ta yi haske ga sanda macijiya wa a aka san ala fir'auna bisini ga gasirin shekaru da aka yi na yunwa wa naqasin min samarat ga tauyewar 'ya'yan itatuwa ga farsana alaihim dufana ga dufana ruwan sama ga aljarada ga alqummala ga addafadi'a ga addama ayoyi guda tara Allah ya turo musu duk waɗannan ayoyin mu'jizozi ne da Allah madaukin sarki ya aiko Allah ya ce ya ƙi tarabati sa'atu wan shakal qamar kiyama ta kusa ga wata ya tsage tsagewar wata nan mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maimakon Allah ya ce idan suka ga tsagewar wata sai ya ce wa in ya rau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir duk lokacin da suka ga wata aya ai suka ga wata mu'jiza yu'ridu sai su bijire wa yaqulu sihrun mustamir sai su ce wannan wani sihiri ne dogagge kenan wannan abin da yake nuna mana kalmar aya a cikin wannan ayar tana ba mu ma'anar wato mu'jiza wannan shine ma'ana ta biyu da kalmar aya take bayarwa a cikin alqur'ani mai girma alama ta wato aya ta uku ma'ana ta uku da kalmar aya take bayarwa shine ma'anar alama Allah yakan ambaci kalmar aya amma me yake nufi yana nufin alama ina fata an gane

قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا to su kuma wayannan ayat ayat da suka zo cikin wayannan ayoyi da Allah ya karanta mana su kuma suna bada ma'ana ne na alama ma'ana na me na alama wa qala lahum nabiyuhum lokacin da aka nada dalu ta sarki mutanen suka ce sai an wata alama da zamu gane wannan nadi daga wajen Allah ne sai ya ce musu to inna ayata mulkihi lalle alama da za ta nuna muku wannan mulkin daga wajen Allah ne Allah ne nadi an yi atiyakum tabutu akwai wani akwati da zai zo muku kenan kun ga akwatin zai zo ne a matsayin me alama da za ta tabbatar da wannan nadin sarautarsa daga wajen wane ne daga wajen Allah ne ina ba an amfani wannan annabi zakariya san da aka ce masa matarsa za ta samu ciki ya ga gashi ya tsufa ita ta tsufa qala rabbi ja'al li aya sai ce ya Allah ka samu wata alama da zan gane matata ta dauki ciki qala ayatuka sai Allah ya ce alamar da za ka gane matarka ta dauki ciki shine menene Allah to tukalliman nasa salasa layalin sawiya zaka gagara yin magana da mutane kwana uku a jere duk sanda kake so kai magana ba ka iya ba amma idan karatun Qur'ani zaka yi lafiya kalau idan zaka karanta at-taura idan zaka yi zikiri lafiya kalau amma idan zaka yi magana da mutane sai ka kasa yin magana to wannan gagara magana da zaka yi da jama'a kwana uku alama da suke nuna maka mataka ta samu ciki a dare wannan lokaci ina fata an fahimci wannan wannan sune ayoyi ayoyi da Alƙur'ani mai girma wato yake magana a kansu. to ita wannan aya da Allah ramma ya karanta mana mai ayar ta ce da Allah ya ce babu wata aya daga ayoyin Ubangiji su da za ta zo musu face sai sun bijire mata wace aya ce cikin wayannan ayoyin guda uku ban sani ko an gane tambayar aya ce irin wacce Allah rama ya karanta ko aya ce irin ta mu'jiza ko aya ce irin ta alama aya ce irin ta yayi aya ce irin ta mu'jiza babu wata mu'jiza da za su gani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman tsagewar wata sai sun yi me sai sun bijire sun ki imani da shi ba ita kadai ce mu'jiza ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da mu'jizozi masu yawan gaske shehu malami a doktor Murad ya rubuta littafi sai da ya tara mu'jizozin annabi guda dubu mu'jizozi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ayoyin alqur'ani mai girma zuwa hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan akwai hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda za a raula babu ruwa aka zo annabi da wani ruwa dan kwano ana ya rasulullah wannan ruwan da kyar zai ishe ka annabi ya ce ba matsala annabi sai ya sa hannunsa a cikin wannan kwanon Aras dan malik yace wallahi da idona ina ganin ruwa yana bulbulowa a tsakanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa da ake gaba zai shi annabi alwala ba duk taron jama'a sai da suke alwala aka ce su nawa ne aras dan malik yace to ban kirga su da ɗaiɗai da ɗaiɗai ba amma da nayi kintate sai na gano za su kai sama da mutum 80 za su kai me sama da mutum 80 shi yasa wata ruwa zaka ji an ce mutum 83 aras dan malik yace da na kintata su sai na ga sun kai wajen sama da mutum tamanin duka waɗannan mutane suke alwala da wannan ruwa ruwan da da ƙyar zai ishi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai alwala wannan mu'jiza ce ko ba mu'jiza ba ce saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da mu'jizozi da dama akwai hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda hadisin da manzon Allah ya kira bishiya bishiya ta zo kuma ta yi magana a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kututturan dabino da manzan Allah yake hawa kansa yana yin kuduba sai aka samu wani kafin da wa annabi mimbari sai aka cire kututturen dabino aka aje shi a can gefen masallaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yazo zai wuce shiga masallaci ya kuduba sai ya ji kututturen dabino yana kuka kututturen dabino yana me kuka yadda jariri ke kuka Kututturan kututturen dabino ya rinka kuka sai da manzan Allah ya zo yana lallashin wannan kututturen dabino saboda kututturen yana bakin cikin albarkar da yake samu ta annabi yana hawa kansa yana yin ba mu'jiza ce ko ba mu'jiza ba ce suna nan irin waɗannan mu'jizozi masu yawan gaske da suka bayyana a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa in yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir shine wa mata ta'atihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin idan Allah bai shirye da kai babu mai iya shirye da kai Allah ka sa muna cikin shiryayyu sai Allah ya ce mai a gaba da ramma Allah madaukin sarki yace kan zabu bil haqi haqiqa sun karyata al haqu gaskiya lamma hum yayin da ta zo musu sun karyata gaskiya yayin da ta zo musu sai Allah ya ce amma babu matsala fa saufa lihim am ma kanu bihi yasta'zi'un ayoyin da ake karanta musu wayannan labarai a ciki suke yin izgili da sannu abin da zai gasgata wayannan labaran zai zo an bawo anan da aka ambaci labarai ba labaran bane abinda zai gasgata waɗannan labarai da sannu zai zo zuwa gare su kuma Allah ya fara bayyana musu gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga rayuwarsu wannan aya tace faqad kazzabu bil haqqi sun ta da gaskiya menene alhaqu a cikin wannan aya malamai su yi manganu guda uku magana ta farko wasu malamai suka ce faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum ai faqad kazzabu bil qur'ani lamma ja'ahum sun karyata alqur'ani yayin da alqur'ani yayi mai. ya zo musu domin alkur'ani mai girma Allah ya kira shi da alhaqu a cikin alkur'ani Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa alhaqu ya ce alif lam mim ra alif to ka zo wayar allazi na utul ilman lazi unzila ilaika min rabbika duk waɗannan ayoyin suna magana akan ƙur'ani mai girma ne Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka mutanenka sun karyata da qur'ani wa huwa al alhali qur'ani gaskiya ne kenan nan gurin al Allah ya kira shi da me al a waccan aya Allah ya ce wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq wannan abu da aka saukar maka daga wajen ubangijinka shine al-haqqu shine gaskiya me aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-qur'ani mai girma kenan al anan tana nufin al mai girma a waccan aya Allah ya ce wa yaral ilman utul unzila ilayka min rabbika huwal haqq masu ilimi sun tabbatar da wannan abin da aka saukar maka ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya me aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kenan alqur'ani mai mai girma shine alhaqu shi yasa wasu malamai suka ce nan gurin faqad kazzabu bil haqi ai faqad kazzabu bil qur'an sun karyata alqur'ani mai girma saboda Allah ya kira alqur'ani mai girma da alhaqu lamma ja'ahum yayin da yazo musu ba sani ba ko an gane wannan fasara ta farko fasara ta biyu malamai suka ce a da aka ce alhaqu anan shi annabin karan kansa ne shine alhaqu aka ce me hujja ku suka ce Allah ya kira annabi da alhaqu a Qur'ani mai girma aka ce a ina suka ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba da imanihim yayi wannan ko baka jin larabci wa shahidu annar rasula haq annar rasula haq to wane ne rasula annabi muhammad shine mai haqu to nan gurin sai suka ce to faqari kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum to faqari kazzabu bir rasul lamma ja'ahum ba sani ba ko an gane wannan ma'anar ta biyu ma'ana ta uku suka ce ah, alhaƙu na nufin addinin musulunci ne suka ce me yasa aka ce me yasa suka ce saboda addinin musulunci Allah ya kira shi da alhaƙu a cikin alƙur'ani mai girma a ina wurare da dama a cikin alƙur'ani mai girma huwa allazi arsala rasulahu bil huda Mm. Allah ya ce huwa ladzi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya turo manzansa da shari'a wa dinil haq da addinin gaskiya wanne ne addinin gaskiya kenan haq a nan gurin shine addinin musulunci je ka tauba qatilul ladzina la yu'minuna billahi أها ولا Allah ya ce ku yaƙi waɗannan waɗanda suka ƙi su imani da Allah suka ƙi su imani da ranar tashin alƙiyama qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba su haramta abinda Allah da manzo suka haramta wala ya na dinal haqq sannan ba sa addinantuwa da addinin haq addinin gaskiya wane ne addinin gaskiya a wannan wuri Shi ne islam saboda haka sai suka ce faqad kazzabu bil haƙi lamma ja ja'ahum ay faqad kazzabu bil islam faqad kazzabu bi dinil islam lamma ja ja'ahum yayin da ya zo musu ba sani ba ko an gane to kowanne ma a cikin wayannan guda uku ayar tana iya ɗauka. kuma kana ma iya cewa alhaƙo a cikin wannan ayar ta kunshi duka abubuwan guda uku ta kunshi alqur'ani mai girma ta wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ta kunshi addinin musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ta kunshi shi karan kansa annabin dungurungum wanda ya zo da wannan qur'ani ya zo da wannan addini subhanakallahumma bihamdika a saurara alhaji jamilu aliyu cikin baki da suka halarci wannan babban majalisi namu muna musu maraba da zuwa akwai alhaji jamilu aliyu alhaji jamilu aliyu muna maka maraba da zuwa wannan majalisi akwai alhaji dr ahmad inuwa shi ma yana cikin wanda suka ziyarci wannan majalisi muna addu'a Allah ya saka da alkhairi akwai alhaji kashin bukar barbaros wanda na ce ɗazu muke gabatar da tallafi na marayu da matarsa ta yi a ummu amina al-yatim foundation Allah ya saka mata da alkhairi shi ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai alhaji simwal usman jibril shi ma muna tare da shi a wannan wuri akwai alhaji abdulrazak barbados ina jin shi ma daga kamfanin barbados kenan akwai honorable abdulmalik zanna yawanci in kaji zanna ba barbare ne ban sani ba ko shi ma wannan ba barbare ne oh abdulmalik zanna bungudu to yi zanna a zauna lafiya zannan bungudu to abdulmalik zannan bungudu muna addu'a Allah ya saka da a takbir abdulmalik zannan bungudu da ya iso wajen wannan bude tafsiri ya ce ya san wannan majalisi kullum ana kaddamar da gudunmuwa ta marayu amma gashi ya zo ya zauna har an gama karatu bai je an ambaci magana gudunmuwa ta marayu ba to shi eh, zai zai wuce gaba ya ba kwamitin marayu gudunmuwa ta tsabar kuɗi naira dubu ɗari Allah ya saka masa da alkhairi domin a tallafa wa marayu abdulmalik bungudu muna addu'a allah ya sa lokacin da 'ya'yanka za su zama marayu allah maɗaukin sarki ya rike su da wayanda muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah